محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه barka mu da wannan maryace a wannan masallaci na abu da ke shiyar folo club a cikin birnin sokoto a Najeriya. inda muke gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma yau muna biyu ga watan ramadan hijira ta da ɗari hudu talatin da biyar kuma a jiya allah samu kammala suratu yunus a yau insha allah za mu shiga wata sabuwar sura mai suna suratu hudu alaihi salam to bismillah alaram أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن الضلال ana kiranta suratu hudu alaihi salam hud shi ma annabi ne an samu da suna saboda za a ambaci labarinsa a cikin wannan sura kamar wadda an ka ambaci labarin yunus ga sura ta gabace ta ita wannan sura makiyya ce wato ma'ana kenan ta sauka gabanin a hijira kuma tana da ayoyi 123 kuma malamai suna cewa wannan sura kamar irin hassan da afa'u da ikirama da jabir suna cewa wannan sura ta sauka bayan suratu yunus ta gabace ta wato sun zo jere da ƙariya wannan ita ma wanda ta biyo ta biyo bayanta kuma ita ce ga tsarin mushaf wato na tartibin waɗannan surori masu farawa da alif lamura ita ce ta biyu cikin uku suna nan tahe suratu yunus ta gabata sai ita wannan hud daga hud sai yusuf sai ibrahim sai hijar suna sururi guda biyar wanda sun ka fara waɗannan harufa na alifin lamura da kuma a cikinta insha Allah za mu ga abubuwa da yawa wato ta kumshi masail masu yawa a takaice za mu ga tana bayanin cewa wannan alkur'ani da ake karantawa wato daga wurin Allah yake kuma littafi ne wanda an ka bayyana ayoyinsa da hukumce-hukumcensa daki-daki kuma an rarrabe su duka yadda ke wani rikici ba ya shiga a ciki sannan kuma za ta nuna muna tauhidi na ubangiji tauhidin don sura za ta karantar da mu tauhidi galiban nau'i ne tauhidin uluhiyya wanda yake shine ibadatullahi wahdahu la sharika lahu wannan sura za ta karfafar da shi kamar wadda wata gabace ta za ta yi nuni ita ma sannan kuma tauhidi bangare na biyu za ta nuna mana na rububiyya wato da yarda cewa Allah shine huwal khaliq wahada shi ke halitta shi kadai shi ke azurtawa shi kadai wannan sura za mu ga wani abu cikin nata sannan nan kusa ma ba tare da an yi nisa ba za ta gwada mana cewa abin nan Allah ya halicci 'yan adam don ya jarabe su ya gani cikinsu wane ne zai aiki wanda yake mai kyawu to sannan daga cikin abin za ta karantar da mu za ta gwada mana cewa ɗabi'un mutane a wajen karyatawar gaskiya da musunta duk kamar tsari nau'i iri guda ne idan ka ɗauko tun daga zamanin nuh har zuwa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam za ga duk masu ƙaryatar da annabawansu kamar bakinsu ɗaya kuma irin aikinsa ɗaya daya kuma sun yi zamani lokaci guda abin da kafiran zamanin nuhu ke faɗi shi waɗannan nan da lokaci ke faɗi wato kamar abu guda ne dukkan su abin nan nau'i guda ne sannan za ta ambata mana kisoshin wasu annabawa ko ban da shi hudu ɗin da an ka sanya wannan sura da sunansa to a taƙaice waɗannan abubuwa duk za mu gane su insha Allah a cikin wannan sura idan mu yi bita abin nan da nutsuwa to Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim alif lam ra waɗannan harufa guda uku alifun da lamun da ra'un Allah ya san abin da yake nufi da su malamai na ta kokarin fassara su da ma'anoni da yawa amma dai fassara ta fi zama mashahuriya inda inda kafatul ulama cewa Allah shi ya san abin da yake nufi da su wasu masu bincike na zamani suna cewa duk surar da an ka fara da mai irin wannan ah, abin nan um, huruful muqatta'a idan ka bi ta za ka ga wadan abin nan harufan da an ka faɗi da farko sun yawa a cikin wannan cikin cikin sura za ka na in ka dibi alif lam mim zalikal kitab a cikin bakara idan ka bi ta za ka ga da alifun da lamun da mimun suna da yawa a ciki in ka zo wajen ha mim za ka ga da ha da mimun suna da yawa a cikin sura da an ka ambata in ka zo wajen nun za ka ga nun ta yawa a cikin wannan sura in ka zo wajen sad za a ga swadi ta haya cikin wannan sura zaka nan da aka ce alif lam ra za a ga da alifin da lamun da ra suna da yawa cikin wannan sura za mu karanta wannan kuma Allahu a'lam wannan bincike ne na malaman zamani Allah ya ce kitabun wannan littafi ko kuma littafi wannan magana cewa kitabun khabari ne lima mutada mahazufun an shahin mutadan sai an ce kitabun ma'ana kenan haza likita ko kuma haza kitabun wannan wani irin littafi ne wanda an kusankan muku ma'ana kenan ana tunani ana son hankalinku ya komo ga littafi kamar ka ce ga wani irin muhimmin abu sai kowa saurara ce to faɗa mana shi menene muhimmin to shi na nan haza kitabun wannan littafi ne in ji ubangiji ya ce uhukimat wato mun rarrabe daki-daki na ayoyinsa shine uhukimat ayatu wannan shine sifa ce ga littafin wato kitabun uhukimat ayatu wani ga littafi wanda yake mun yi daki-daki cikin da ayoyinsa mun bayyana su ba rikici a cikinsu shine abin nan uhukimat wato ayoyinsa ga sunan sun tafi tsare kamar gina ta tsara ta tafi nan wata na ƙafa wata to haka ayoyin alkur'ani suke ba rikici a cikinsu ba naƙas ba halal ayoyi da wanda tsararru ko kuma suna cewa uhukimat ayatuhu ai uhukimat ayatuhu bil amri wan nahyi mun tsara ayoyinsa daki daki ga abin da yake umarni da hani za a ga an hana kaza an hana kaza an umarci kaza an ce kaza halal ne kaza haram ne kaza bai da kyau ga sunan daki daki komai hake so za ka aiko kawai ba sai ka tsaya wahala to wannan shine ma'ana to Allah ce thumma fussilat sannan kuma mun kararrabe shi ayoyin bayan an tsara su kuma sai an kararrabe in kana son matsala abu kaza ga inda take ayoyin da suka sarko ga matsala haila ga matsala wankan janaba a ciki wajen arwalla ga inda an kai magana su wankan gawa ga inda an kai magana ce wane ne duk ga sunan cikin surori ko ta hake su ba wahala ko kuwa dai za ka yi shine summa fussilat wannan summa nan tana akan babinta wato littarafi wani bayan wani domin al'ihikam kamunan da an ka faɗa an ka ce uhu kimat sifa ce zatiya amma at tafsil nan ka ce sun silat. ita wannan shi wannan yana gwargwadon waton ala bin nan wa huwa bi hasabi manufassilala da haka nan kenan in ka haɗa biyu qur'ani ya zamo muhukamun mufassilun zai zo da abu dunkule kuma ya rarrabe abinsa daki daki ba rikici a ciki to wannan in ba in ba qur'ani ba littafin da aka a tsara cikin shekara annabi abin a saukar da shi cikin shekara 23 kuma annabi ya rasu ya bar shi daga baya mutane su tsara shi duk inda aya take inda annabi ce a sa ta mata kuce ba wannan in ba Allah ba wannan tsari ban tunanin akwai wanda zai iya shekara guda tak kai ko wata guda kana magana ga almajiranka ka ce su tara maganganun da kun kai su tsara su tsaf wata ba maka zai yi ba zai yi ba wannan tsari ne daga Allah kamar da Allah faɗa a cikin suratul hijr da ke tahe mu muka saukar da qur'ani mu mu za mu sare shi haka nan ba a samu abin nan na kasa a cikinsa ko halal tabbace ke ba abin da kuce masa khilafan shi'a su shi'a suna cewa qur'anin nan wanda annabi ya bari aya dubu bakwai ce dubu bakwai don haka sauran ayoyin da annan ɗan kaɗan ne duk sauran sun ɓace amma sun ce ba su ɓace gaba ɗaya ba suna nan ga hannun imam wanda yake sai sai abin nan mahadin muntazar sai idan lokacin bayyana sai ya zo zai da qur'anin na ƙwarai eh, sannan abin nan kuma sai a rayar da dukkan sahabbai da sun ka tara alƙur'ani da abubakar da umar da usman su ne duka sai a musu hukuncin yaudara a tsaye da hukunci gare su ta ce mata sugura sannan a kashe su sai lahira kuma a musu ta azaba wannan eh, eh, yanzu ma in kana karatu a cikin suna da website su shi'a za a ga wani maganganun ba wa boye suke ba akwai wani malami muhammadu alhadi al-ma'arifa ya rubuta littafi a tamhidi fi ulumul qur'an mujalladi na ganin ya kai hudu ko biyar ya yi darasa da rasa qur'ani a cikin su ya kan faɗi wannan kurakurai ya ce abin nan al-akhda'ul imla'iyya al-akhda'ul wane ne menene duka at-tanaqul fahishin fi cikin qur'ani ina shiga tana qulul fahisha a ciki ya faɗi tun da bakara har da rabbin nasu duk ayar surar da har da yan kurakurai suke gani shi ga jahilcinsa ya hidda su amma idan kai nazarin abin sai ka ga wato abin nan bai yarda da qur'anin ba gaba ɗai don su sai yake ya nuna qur'anin gaba ɗai ba na ƙwarai bane domin kowace sura in kaddi bi kurakuran da hitas kurakuran sun ninka sau biyu na ayoyi misali suratul bakara abinda ya cikin ta akwai kure 480 to aya 200 kure 480 kaga kuren ya ninka ya ga nan sura to littafin da an ka rubuta bangare guda tak an ka samu kure ko kai dai ka rubuta project kana dan makaranta ka kare abin nan masters ka ko doctor ka ce ka rubuta dissertation na ka rubuta ka kama shi ba ba ya ce kurin da a ciki ya yi shekarun da ka rubuta me in hannunsa sai a yasu in na haɗe na kalkwasar aya nawa ce nawa ce uku kure shidda ya ce a ciki kar ko wace aya akwai kure biyu wannan abin nan bayyane yake a cikin littafin suna nan akwai biharar anwar yana da yawa sosai mujalladi ya kai talatin da wani kohe akwai shi nan abin nan sahaba santa in kana so ka je karanta ka gani ko wannan babin kuma babban mai rawaya su alƙalin a cikin littafin su usul kafi shi ma ya nuni da wannan so suna riƙe wannan qur'ani ne kurun taqiyatan kuma wannan riƙon na qur'ani ma da suke yi kuma yana wannan da ya mutu shi ya kawo musu wannan tsari domin shi a tada shi a tada kayan kuma ne yi juyin juyin juyin sa juyin juyin hali a Iran ba su karatun ƙur'ani ba su sallah ba su sallah idi ba su wankan janaba ba su zakka ba su zuwa hajji duk abin da ka sani ba su yi don mi sun ce lokacin gaiba iri biyu ce lokacin akwai gaibatul kubra wadda aka cikinta yanzu to da ɓacewar imam a wannan lokaci to duk hukumce hukumcen addini sun haɗi ba su dawowa wajibi sai da abin ya bayyana na ka ba sallar jima'a ba wani hukunci suna suna jiran sai imam ya bayyana to kuma yana son ya juyin mulki ya tunkuɗe sha ya kafa gwamnati sai ga wannan tunani irin na doriya kamata a mai gyara sai ƙirƙiro wani abin nan wani system mai suna wilayatul fakihi sai ce abin da za a yi shi a musu yarda cewa ƙar'anin nan shi ne wanda annabi ya zo da shi su yi masallatai su yi sallar jima'a su yi azumi in ramadan ya kama su zo aikin hajji amma su a zuciyarsu ba su yarda ba sun yi shi ne kawai don duniya ta gani su ma musulmi ne domin wanda ya zama bai komi na ibada ce musulmi na za a yarda to kaga wannan aikin da suke yi kenan yanzu za su yi magana musulunci su rubuta qur'ani su yi wani ne amma su a zuciyarsu ba su rinda na ba bane na kwarai na nan wannan da sisa ce to Allah ya bayyana mana wannan kuskure ne kuma kafirci ne bayyane qur'anin nan sabkaswa ne daga Allah alihi guda bai bace a cikin sa ba wannan da aka hannu mutane shine cikakken shi jibril sun kama annabi da shi sallallahu alaihi wasallama a cikin shekara 23 kuma annabi bai bar duniya ba sai da ya kammala duka ba wata aya wadda awo to mu ci gaba to wannan alkur'ani Allah ce ayoyinsa mun tsara su dake dake mun bayyana su kuma sabkasuwa ne min ladun hakimin khabir I mean indil hakim al khabir sabkasuwa ne daga wurin mai hikima shine Allah subhanahu wa ta'ala hakim suna ne daga cikin sunayen ubangiji subhanahu wa ta'ala duk nan da hakimun da khabirun suna ne biyu Allah kuma hakim cikin alkur'ani ya zo kusan wurare ɗari abinda an ma'anarsa wanda yake yana da kammalallat wato kamalu thubutul hukum lillahi hukumci da hikima ga Allah shi kadai yana ya aikata abin da ya ga dama ga bayansa shi ibn nan kuma ya kautar da abin daga dama gaba shi ne hakim al kuma wanda yake ya san komi ba abin da ke kumce masa Allah zai adraka ilmuhu as-sara'ir wanda ilmin sa ya riski abubuwan da suke boye da haka malamai da hausa suke fassara al mai kididdigewa domin mai labari daban mai kididdigewa daban alim shine mai labari amma khabir wanda ke kididdige komi ba abin da ke kubce masa kaga alif lamra mun hada cimma wani abin nan ko ba haka ba ga alama wajen millatun sannan ga habir ga rata fito in kana kirdiga za ka ga waɗannan harufan suna da a cikin wannan sura to wannan saukar da qur'anin da an ce hukimat ayatuhu sun mufussilat an yi shi li saboda wata muhimmiyar matuƙa wahiya ga ta nan Allah ya ce Allah ta abudu illallah wannan shine dalilin saukar da qur'ani Allah ta abudu illallah kada ku bota ma kowa sai Allah wannan tauhidin ne uluhiyya kada ku bota ma kowa sai Allah shi kadai kuma a cikin wannan jumla cewa Allah ta abudu illallah akwai annafu lil batil sannan akwai al isbatu lil haqq wanda ke shine kalmar shahada ke tabbatar su la ilaha illallah annabi wal isbat ta kore duk wani abin bauta saiwa sai Allah waton Um, ina ne eh, um, Allah ta abudu illallah kada ku bota ma kowa sai Allah kamar da Allah ke cewa ga wasu ayoyi innal ladzina tad'una min dunihi la yakhluquna shay'an eh, la yakhluquna zubaban wa la yashma'u duk abin da kuke bauta ma ina na mala'iku da waliyai da annabawa da wani ne duka in sun taru ba su iya halatta kuje ko suna iya ba su iya yanzu duk fasaha turawa na duniya su taru su halatta mana kuje suna iya sai dai su ta bayyana hikimomin ƙuyi to kuma wannan hikima ba kai ka saka ba Allah saka ba wata hikima ba ce don ka bayyana hikimar ƙuyi ka ce yana da hikimomi kaza yana ka gani kaza yana ji kaza yana wane ne wannan duk ba hikimar ka ba ce ta Allah ce amma dai ku halitta ƙuyi ba ku iya sai dai a ɗibi wannan mani na wannan dabba a gama da wannan asa aga duk ba kai ba ne in gaskiya ne yana kamani mani daban kakka ɗibi mani abin nan rago da tunkiya ka hada ka hidda wata kala wannan ba kai kai ba yana ka maniyin daban ko kai yana ka kai daban kuma duk waɗannan ake diba ana hada ake diba dabbobin ai su ma su kan hade tura sai a gansu ba su da wani ba su da wani karhi sannan ko wajen barbara ba su iya yi tumakin da ake iya hadawa da abin nan maniyin wannan tunkiya a hidda irin ragunan nan yan su ne zai ga ba su barbara shanu ma haka suke kaji ma haka suke saboda wata dubara ta dan adam ta shiga a cikinsu ko na masu kuma ma ba daɗi sannan kuma za ga rashin lafiya ta kama su akai akai saboda dubara wani ta shiga to Allah ya ce duk in sun taru gaba ɗaya ga wannan aya ba su iya halitta kuje. wannan ya nuna kenan ba abin bauta da gaskiya sai Allah a wani wuri Allah yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha wato ba mai wahayi ga wani annabi ba gabaninka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ce muna ce mishi shi ce ma mutanensa la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai ni inji ubangiji kaga wannan daidai yake da wannan Allah ta abudu illallah ga wata aya Allah ya ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu allaha washtanibu at-taghut haƙiƙa mun yi wahayi fi kulli ummatin rasulan ga kowace al'umma da ta gabace ka muhammad ma kuma ta manzo kuma abinda manzon nan ke cewa ani ubudullah ku bauta ma Allah washtanibu at-tagut ku nisanci shaytan tagut malamai na mai fasarori da yawa suna cewa boka wanda zaka ji ya baka labarin abinda za a yi gobe in kana son kai takara sai ka je inda wani boka ai ma dibi zaka ci ko ba zaka ci ba so kuma wannan nan ne abincin sai ka zaka sai sun ta kokarin babu za a yi ka zo su daɗa damar rayuwarka dole su samu za su haɗa ma zai sa ka fara kuɗi ta ce eh lalle akwai alamun nasara amma kana akwai mahasada sun gewaye ka da kuma cikin yan uwanka ga a gama ka da yan uwan ka ce cikin yan uwan kana da mahasada wani ma zai maka tamce ce wani mai kala kaza na dogo baki haka wanda yan uwan kan darda ta ah, ina ganin wani ne ne na gane wani kaga sai su gama faɗa to shi ne ɗagut alkahin wannan cakon mai sihiri wanda ke yin dabo amma fassara sahihiya a ɗagut duk wanda ke bada doka sabanin ta Allah abi ɗagut ne sawa'an ga addini ko ga mu'amala kowace irin doka ta saba ma dokan Allah kadbita da da'a da yarda to ɗagutun ka ne <laughs> mun gane wannan ko to Allah ka ce mu to wannan Allah ya ce Allah ta abudu illallah ku bota ma kowa sai Allah inna ni lakum kuma Muhammadu ka faɗa musu kace inna ni haƙiƙa ni lakum gare ku menuhu daga abin da nake faɗa muku ko kuma daga abin nan da ni faɗi na ce ka abota ma kowa sai Allah naziru mai gargadi nake kuma bashirun mai bushara nake wato inda muku gargadi da tsoratar suwa da azaba ga wanda ya saba shine nazir a tsoratar da mutum daga abin da zai same shi idan saba ma Allah bashirun mai bushara nake gare ku wanda ya bi ya samu aljanna wannan shine bangare na farko da waɗannan ayoyi masu hikima da Allah ce o oh, hukimat sun mufassilat suke suke bayyana mana to ga na biyu nan wa anistaghfiru rabbakum kuma ku nemi gafara ga ku kun sannan tubu ilaihi kuma ku tuba zuwa gare shi wato ku yi istighfar sannan ku tuba wannan kenan ya nuna istighfar daban tuba daban istighfar wato shine neman neman abin nan a yahe ma abin da ka rufe asirinka shine istighfar kana da ayyuka miyagu amma ba ka son a san kana yi sai ka istighfar Allah ya rufe su kada ya tona asirinka kowa ya sani tuba kuma abin da ka yi a karkare a shafe zunubai kaga babu dan kowar dan adam na da wannan ba sadda baka zunubai kuma kana fatar zunubin nan naka Allah shi ruha ma asiri kada a gane to kai istighfar shi ke sa a rufe ma laifinka amma duk wanda ke hawan laifi bai tuba bai istighfar to yana kusa ga a bayyana shi kowa ya gani zaka nan da duk yi lahin to ka tuba ko da abin ya tsatsa ga zuciyarka da duk yi lahin ka tuba masu cewa eh, in kana laifi kana tuba kana koma istihza'i ne na kuskure ne in so in ɗaya rana kake yin laifi so 70 tuba so 70 Allah zai karɓa in yanzu ka yi ka tuba kai istighfar in kuma shi ya kuma raida nan ka koma ka koma domin imani waton ba abin nan ba mataki guda ba ne kowa da irin nashi matakin ƙarfin imanin wadda Allah sa cikin zukatan mutane daban-daban wani imanin suna da ƙarfin da zai iya hana mai aikata laifi wani imaninsa ya kashe mai shawa ya kashe mai hushi don haka shi ya zan kamilin mutum bai shawa duk abin da shari'a ba ta shawa bai hushi da duk abin da shari'a ba ta hushi da shi ba wannan ya zan kamilin mumini amma wanda yake imaninsa yana abin nan ne yana da ƙarfi ɗan an jima kaɗan kuma shawa ta ta jashi to in yadda ya faɗa ya tuba kamar gani ne za ka wani yana gani gau littafin nan ba su ya samu ribi ba kuma yana tsinkan ko ina ni yanzu da ka ce da madibin nan ban ganin komai ban ganin huskokin ku ban ganin rubutu kaga kenan imani kamar gani ne kowa da irin nashi to da duk ka samu laihi ka tuba shine istighfar wato ka tuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inni la astaghfiru Allah fil yawmi mi'ata marratin haƙiƙa ni ina tuba ga Allah ina istighfar a cikin yini sau ɗari sau ɗari to in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na istighfar da sau ɗari mu irin mu nawa ya kamata mu yi miliyan dubu miliyan dubu wani yana yi za ka nan ko baka je miliyan dubu ba to gargado ka yi ko da ɗari ɗin ko yaushe da sahe ka yi istighfar ta daga cikin askar waɗanda annabi ya faɗa mana sunna da sahi kowane idan ka yi sallar subahin kai istighfar guda goma akwai riwaya goma astaghfirullahi alazim allazi la ilaha illa huwa wa atubu ilayh aga so goma yayi ko astaghfirullahi alazim astaghfirullahi so goma ya ka istighfar in kana iya kuma yi dare in kana iya kai da haka nan ba komai amma kuma tilas ka bi yadda shari'a ta ce ai istighfar din ba a ce ka zauna kai ta kuwa ba kana cikin kasunni kana bakin masallaci ko kana yi kana tuma ko ku taru ku kewaye kuna yi duk wannan shari'a ba da shi ba in kun kai kun yi bid'a amma kowa shi ɗaya ɗaya kun nashi ko da nan masu yi ita kafi ba halatta su taru su yi ta istighfar astaghfirullah astaghfirullah in kai wannan kai bid'a don Allah bai ce kai manzo Allah bai ce kai ba mutum bai da iko ya tsara ma kansa hanya ta ibada sai wanda annabi ya zo da ita mun gane wannan to kai istighfar ka tuba ga Allah subhanahu wataala ya tabbata a hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama yana ce muna inna lil qulubi da hakika a cikin zukata akwai tsatsa zuciya tana da tsatsa abin da ke ta tsatsa kowa zunubi zunubin nan ko ka aikata ko ya zan abin nan kana kallo ko shi ana yin duk dai tsatsa ce na zunubanka a zuciya za ta yi tsatsa manzo Allah ya ce muna tana da tsatsa ka in nahas kamar irin tsatsa kasa kwano yakan yi tsatsa ko to zuciya na wannan tsatsa manzo Allah ce waje ha al istighfar abinda zai wanke tsatsan nan shine istighfar haka nan a yawaita istighfar a yi ta kada a bari kuma istighfar sanadi ne na samun rahama ta duniya abin nan kuma arzikinka na yalwanta idan kana istighfar ta ganan da Allah ya ce da wannan aya da Allah sauka ma annabi ya ce wa anistaghfiru rabbakum kuma ku nemi ubangijinku gafara wannan kira wannan kace ma annabi ya hada mana ya gabata ga mutanen no nuhu ya kira mutanensa da irin wannan ya ce fa kuntu astaghfiru rabbakum innahu kana gaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa lakum jannatin wa lakum anhara ku nemi Allah gafara istighfar wannan sai ya gafarta muku sannan ya saukan muku ruwa daga sama masu albarka ku yi damana mai albarka ku samu abinci shi arha kowa ya wadata shi ne abin nan isir sama alaikum dirara ruwa masu yawa wa yumdidukum a amwalin ya daɗe ku da mi dukiyoyi duk dukiyar da haigani an ba mutane yanzu da suna yawaita istighfar to da ta wannan yawa ku ta istighfar dukiyar ka ta yawa wa bani ne ba ku ƴaƴa masu yawa wa yaji allakum hara ya sanya muku mu guda su ta gudana kuna shan ruwa kuna wanka kuna wani ba wahala Allah ya ce ga waccan aya malakum la tajuna lillahi wa qara missa ku ana ta kiran kuna gudu kamar ja kuna ba ku saurari abin da ke wadannan da haka nan ku yi ta istighfar kada ku bari ku ta cika da tsatsa wannan shine istighfar tuba kuma shine a tuba daga laifi fa firru ila Allah ku yi gudu kuma zuwa ga Allah to in kun kai haka nan Allah ya ce yumatti ukum mata'an hasana sai ya ji sheku dadi dadi wanda yake mai mai kyau a duniya nan da an ka ce wa yi mace hukum al'imta'u a nan asali ne ga lugga al'iƙal a tsawaita muku to idan kuna aikin ƙwarai kuna istighfar sai a tsawaita rayuwarku a sanya mata albarka wato ta zan kun samu rayuwa mai albarka eh, wato a tsawaita muku rayuwarku mai albarka ila ajalin musamman zuwa ga lokaci wanda yake iyakantacce na gwargwadon abin da aka ƙaddaro na rayuwa kuma ku mutu ku je abin nan ku ta lahira wa yuti idan kun ka mutu wa yuti kullu zi fadalin fadala sai Allah ya ba kowane ma'abucin falala falalarsa wato a bashi sakamakon ladarsa ta duniya ko kuma a bashi sakamakon ladarsa ta duniya ta lahira gaba daya wa in tawallai fa in tawallau Allah ya ce idan sun ka juya baya kana kiran su cewa su yi imani sun ka juya baya to kai abin za ka faɗa musu gashi ka ce musu fa inni akhafu ni kam ina jin tsoro alaikum akan ku azaba yawmin kabirin azaba wani ne wanda yake mai girma ta samu Ka gana an ce azaba yawmin kabir shine ranar abin ranar lahira an ambace ta da sunan naki masu yawa kuma ita azaba wannan yini a cikin qur'ani idan ka bi an ambace su da ma'anoni da yawa nan Allah ya ce azaban kabir a wani wuri ya ce azabun azim a wani wuri ya ce azabun alim a wani wuri ya ce azabun Muhin. to wannan ya danganta daga azabar da za a wa kowane mutum wani mutum laifinsa zai sa a mishi azabun azim wani laifinsa ya wuce zai a ce a mishi azabun muhil azaba ta walakanci ga azaba ciki ga walakanci yanzu ko a abin nan a duniya aka ce mutum ya laifi gidan yare akwai matakai ya sanya mutum ko ba haka ba a ce wannan abin nan ya yi laifi amma laifinsa a kai shi kurun a ajiye shi a tsari ba kara shi aikin wahala in ya kwana goma ko wata biyar a hidda shi ya koma gida yana daidai da wanda an ka ce a tsare abin nan sahidu a mai bulala ko ko sahidu a sa abin nan a sa mai tawahin abin nan yan mari ya zo yana sharawa kin tituna haka wannan azabin muhimmi kowa wuce zai gan shi walakance to wannan azaba kabir da muhim da wane ne dangan ya ta abin nan tana daidai lahin kowane wanda mutum yi lahi duka haka azaba za ta sami shi a nan lahira to ci gaba to ilallahi marji'ukum ku sani ho zuwa ga Allah duk makomakku take wato za a mayar da ku zuwa gare shi ranar alkiyama wa huwa ala kulli shay'in qadirun kuma Allah shi mai iko ne bisa ga dukkan komi ya sani don haka nan wato abinda kuke yi na a duniya yana kyale ku ba don bai iya kama ku bane haka ubangiji yake hankuri gare shi halim ne za a yi talahi ya bina ya kyale ba zai kama ba don haka nan amma zai za a koma wurinsa kuma idan ya kama ba za a koce ba to ci gaba ala innahu ala innahum yakhluna sudurahum liyastakhfu ala hina yastakhshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna ma yu'linun to Allah subhanahu wata'ala ya bayyana duk abin da ake ta kiran waɗanda ba musulmi ba su gane ko waɗanda aka karkacin mutane su gane to za a ga abin kamar abin nan suna ta gudu kuma sauran dukkan al'ummomin annaba da sun ka shuɗe haka suke mutanen nuhu haka suke mutanen salih mutanen wani ne ana kira amma suna gudu to annabi ya ce shi faɗa mana Ya ce ala ku saurara innahum su waɗanda ake kira suna ta abin nan ga abin hanya ta tsira suna gudu kullum an kira ya suna gan su ya Su sudurahum suna karkatar da abin nan eh, eh, kira kirazan su wato asalin sana mutum ya karkace abu bai son gani ne idan ka tsinka abin da baka son gani ka ka juye to shine sada rahu wato ya juye da huskarsa kada kada ya ga abin wato ana kiran suna juyar da huskar su kamar ana karanta musu qur'ani suna ta gudu ba su son saurara da sun tsinka mai wa'azi sai su sai su fara eh, a ce ga dan hitin da ganin ya zo fi fada mana abin <laughs> ba su so sai abin da ya shahe su kurum wato nan kinaya ce daga kau da kai su kahiran larabawa annabi na kiransu suna kawo da kai ba su ma sun gani annabi ko alama suna gudu ba su ma sauraren sa kamar shi ma nuhu ya ce haka nan wa inni ma da autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw sai su sa bin nan tuwahi su rihe eh, huskar su ba su su gani wa asarru suke bara, kuma sun ka doge ga haka sun kai girman kai wanda yake mai girma ta maganar nuhu allah ya ce abinda nuhu ya fada wato ko shi an kiraye su ka gafarta musu ja'alu asabi'ahum hi azanihim sai su sanya horutan su a cikin kunnuwansu wannan mubalaga ce kai gaya ne domin farce bai shiga cikin kunni kaɗan ake sawa don kada a jiya ko ba haka ba amma ka sai su sanya duk farcen su cikin kunnensu wato don gayat dannewa kada a jiya to duk wanda bai son gaskiya kullum ya son shi danne kada ya jiya. in ma ga rediyo ce ka kashe mai rediyo nan in talabijin ne ce canza min talabijin nan eh, ko ma wurin abin nan eh, wata tasha ta labaru ko kwallo kada ji an ce Allah ya ce manzo Allah ya ce ba a son kijiya Allah ya sauƙaƙe hmm. wannan musiba ce babba wato sai su sanya abin nan su fitar da zukatansu abin nan abin nan gabbansu li min minhu don su koyi wato don su koyi daga wannan abin ko su ɓoye daga annabi ka su gane shi ko kuma su ɓoye daga abin da ka karanta musu ko kuma su ɓoye daga Allah duk yakan dauka domin Allah ya saka da Qur'ani ya ce a karanta to ka sa kunnuwan ka liƙewa baka sun ya, ba ka gudu ga Allah ba ka sa riga ka ruhe wasu da don Allah ka shiga ne ka wasta ga eh, Allah ya ce ala ku saurara kina lokacin da ya saka shaula sai ya bahum suke sanya wa tuhahi su rihe hustarsu in ji ubangiji ya ce ya alamu ma yi runa yana sanin abin suke asirtawa ko ka hin sama riga su ruhe Allah yana sani domin an boye ma Allah aka koyi ma Allah wa ma yu'linuna kuma yana sanin abin da suke bayyanawa innahu alimun bi zati sudur shi Allah masani ne da abin da ke cikin zukata duka nan da Allah ya ce bi zati sudur zat nan wato tana nuna wa al-musahaba Allah yana yana yana sane da abin da zukata ke ke ke kudurtawa duka ma abin da an ka aikata abin da ke cikin zuciya Allah ya san da shi to abin da an ka aikata shi Allah ba bai aula don haka Allah yana sane da gudun da suke yi ana karanta musu Qur'ani suna ta abin nan don kasu jiya to ci gaba subhanahu wata'ala ya ci gaba ya ce ba abinda suke yi ba su sani abin suke boyewa ko kuma abin suke bayyana ba shi kadai ba wa ma min dabbatin fil ard babu wata dabba a bisa ƙasa a dabba kullu hayawanin ya dubba ala wajhil ard duk wata halitta wadda ke da gwainiya a bisa ban ƙasa dabba ce mutum dabba ne abin nan dabbobi abin nan shanu tumaki duk sun shige amma ga abin nan eh, ma'ana ta urf wadda an kafi sani idan aka ce dabba abin da suka tunaninka wadda da kafa hudu ko fa kafa mai kafa hudu ko jaki ko doki ko wane ne duka dabbobi ne to ko ba jinsin su ba dabbobi ne mutum dabba ne ya shige su kan sun shige kwari kasa sun shige duk abin da ke tafiya bisa ban kasa dabba ne to duk abin da ke tafiya bisa ban kasa ka sani wato wa min dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha face arzikinta na cinta da shanta yana ga alhannun Allah bale ma su koyi don an ce ku zo ku saurara da abincinsu da abin shansu da wane ne duk yana ga hannun Allah Allah ya san da shi illa ala Allah wace akan Allah rizquha ce shi abin nan abincin ta yake a wata aya ta an'am Allah ya ce ma min dabbatin wala da'irin yadiru bi janahihi illa umamun amsalakum ma faranna fil kitabi min shay'in Allah ya ce babu wata dabba ko wani tsuntsu wanda ke tashi da hikahikansa a cikin sama illa umamun amsalakum ba ce al'ummomi ne kamar ku abinda amma na al'ummomi ne kamar ku yadda kuke bisa ƙasa kuna da tsari kuna rayuwa kuna komi su ma haka suke yadda hake da gida aka shiga a kwanta dabba na da inda za ta ta kwanta yadda hake cin abinci haka ka shiga cin abinci yadda za ka ci abincin da hake so ka ji daɗi haka shi ma zai ce ji daɗi yanzu abincin za a kawo maka ga buɗin baki a kawo ma soyayyar kaji da da fara alaya mai zaki da wane ne lokaci kana jin daɗi haka za ka azama rago hara haka zai ji daɗi to ya bambancin ku ka ce ya ci me bambanci wanda za ka ƙoshi kai shawar saduwa da iyalin haka rago zai barbara a me bambancin ka da shi amma ya fi gaban kowan fa bai kai sai kai wanka ka na wahala kaga ummu ne amsalakum al'ummomi ne aka kamar ku abdullahi ibn abbas ya ce abinda an ma'anar al'ummomi ne kamar ku wace irin halitta ta dabbobi idan ka komo cikin mutane za ka ga irin jinsin misali in ka samu dabba wadda an mafaɗaciya ka komo cikin mutane za ka samu mutane masu irin wannan hali na nafaɗa idan ka koma cikin dabba ka ga mutane masu abin nan dabbobi masu hankuri za ka da cikin mutane ka samu dabbobi masu hankuri idan ka koma cikin dabba ka samu mara kishi kamar oladai <laughs> za ka da cikin mutane ka samu akwai mara kishi irin haka in ya iske aboki ne zaune tare da mata ta ce bisa gado cikin ɗaki bai komai ce a wani faso shi ke sai ya wuce wannan <laughs> babu irin su to kowane irin kala ta dabba za ka samu mutane wani mahaɗaci ne abu kaɗan fitina in ƙarhi da za ka samu ne mai ƙarhi a cikin dabba in rago kaga dabba rago kan zo cikin mutane ka samu wani rago gaya rago bai iya amfanin kai ne bale amfani wani to shi an ma'anar abin nan illa mummun amsalakum to nan ko wannan aya abin ta ce ba wata dabba bisa ban ƙasa face arzikinta yana ga Allah wato cishinta yana ga Allah ba wanda ke iya ci da mutane in ba Allah ba wannan cewa illa Allah rizquha nan ala da ta zo ta nuna kamar ciyar da dabbobin nan da ke bisa ban ƙasa wajibi ne ga Allah farilla ne wanda ya farlanta ma kansa to wannan farilla ce amma ta ganin dama ba dole Allah ce shi su ba amma kuma ya wa yabin nan ya alƙawalin ko yaushe zai ba su abin da sun kaci za ka duk yadda mutum ya kai gaya talauci to bai mutuwa da yawa za ka samu abin da ya ci ko ba za ka samu da ba to haka dabbobi suke wasu ma dabbobin ba su ɗaukar abinci su aje har gobe kamar tsuntsaye duk abin da sun kaci yau kenan ya kare za a ce su kwanta haka nan kayan su bayan abin da ke cikin balikotonsu ya ƙare da sun taso za su samu wani abu don haka annabi ya ce muna gani hadisi da kuna tawakkali ga Allah gaya tawakkali da ya azurta ku kamar yadda ke azurta tsuntsaye to amma za ka ga wani ya tara abincin shekara amma ba magana tawakkali ba ko gode ma Allah bai ba bale shi tawakkali za ka ga wani da abincin da zai ci kwana goma amma tsuwa yake ya zai samu gobe ba ka barin haka canya na kwanan goma in kan mutu kafin kwana goma din wannan bida a tara malamai na cewa duk cikin halittun ubangiji jinsi hudu ɗai adda wannan alamat jinsin mutum kullum a tara jinsi irin na tururuwa wannan tururuwa da irin jinsin su haka suka suma ko yau shi a tara duk za ka tururuwa da ta ɗauka hatsin mutane kuna tara ita ba ce take ba amma ita tara to jinsi irin nan masu kusa kusa ɗaya rabo da burgu mi suke kiran su mutanen gabas burgu muke ce mai nahu da hausa eh? gafiya to kusu ha bera <laughs> to muna muna su daban-daban muna cewa burgu daban ne muna da bera ai muna da kusu ko sannan muna da jaba muna da gudu ba san gudu eh, <laughs> akwai gudu ita ma jinsi ce kamar ta kusu to irin irin su sannan akwai irin su kurege duk masu tara suna tara abinci ko to irin dai jinsin waɗannan da irin jinsin mutum duk ɗaya ne wannan su zai tara abin da bai iya canyewa to amma sauran halittu za ga ba ruwansu dabbobi sun je kiwo za su ci haƙi kawai ba su kokowa su aje haƙobi sai dai su aje a cikin su idan sun da su hitin suna tuke suna kuma canyewa to wannan abinci ubangiji ya ce dukkan halittu abincin suna da hannu ne shi ke ciyar da su ba dubara kowa a ciki Allah ya ce wa ya alamu mustaqarraha kuma ya san matabbatatta matabbatar mi ita halittar da ke rusa ban kasa nan matabbatar inda ta kwana don haka Allah ya san inda kowa zai kwana yau kai shi na yi wakace zan kwana gida Allah bai kaddara ku gida bai sai wani abu ya kama ko asibiti subhanallahi Allah ya tsare mu ko wani wuri shine mustaqarraha inda za ta kwana Allah ya sani amma gudan mu duk yanzu bai rantsuwa ce wallahi zan kwan gida yau in kai wannan kayan izini amma dai kai kana ganin za ka kwana gida zan koma in kwan gida shi na yi waka kwana gida ina ba zan kwana gida ba to Allah ya san halitta ko wacce halitta inda za ta kwana da tsuntsaye da mutane da kowa ya san za su kwana shine mustaqarraha sannan ko mustawda'aha ya san ka. inda za ka koma wato ga mutuwarta shine matabbata kowane rai bai san inda zai mutu ba wa mata dari nafsun ma za ta kasai bugadan eh, wa mata dari nafsun da ayi ardin ta mutu ba ran da ya san inda zai mutu amma Allah ya sani dukkan mun yanzu Allah san za mu amshi mu inda za mu mutu da inda za a mu kuburbura da Allah ya sani shine nan wa mustauda matabbatatta inda za ta koma ta mutu a turbudita kowace dabba ba wai mutum ɗaya ba kiyashi in ya hito nan Allah sai yana kallon sa yana yawo ya sai inda wajen neman abinci ya dawo in ya ɗauko zai dawo ko ba zai dawo ba za a take shi yanzu kuma a take shi Allah ya sani kuma ya rubuce subhanallah don haka Allah ya ce ho kullu yawmin fi sha'an ko yaushe Allah na da aiki ko yaushe ubangiji ba ba abin nan ba su da ba da aiki kiyashi ya hita yayi nan wannan tsuntsu ya ta duk da ikon Allah kuma da umarninsa tsuntsu baya tashi sai da umarnin ubangiji jirgi baya tashi sai da umarnin ubangiji mutum bai magana sai da umarnin ubangiji maganan nan da muke yi da kallon mu da kuke duk da umarnin ubangiji ya san ko na wa'annan zaune wannan shine mustoda don haka a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam wasallam daga riwaya abdullahi ibn mas'ud yace manzo Allah ya ce idan ajalin mutum an hukunto shi a wata ƙasa can zai mutu sai Allah ya mai tattalin wata bukata wadda bai tunanin ta ma sai ta ta kama shi zuwa wani wuri sai ka ya tafi can sai a karu ajalin inda ake shi a karu kuma wannan dai aka ga haka nan yana zama na ka tashi bayan tashi yau ziyara yan uwana zuwa wani sai ta sai a mutu musu hanya a mai kawai can wani ya mutu a makka wani ya mutu a madina wani ya mutu a abin na isra'ila allah ka kare mu wani a america wani a ina ne duka inda aka kaddaro canza mutum zai mutu kuma canza a mai ƙauye to wannan shi ne abin nan wannan aya babba aya ce ta nuna arzikinmu gaba ɗaya da matabbatanmu inda muke zamne garuruwa da wurin za mu mutu duk suna ga hannun Allah su wa wata wanda Allah ya da zauna a cikin Sokoto a cikin zai zauna Ba ya tashi ko yana son ya tashi bai tashi sai a kawo mai sabobban da ke hana mai tashi kai a cikin shi amma kana son ka tashi ba ka ya tashi Allah ya kaddara nan za ka zama kila hakka mutum ne wannan duka hannun ubangiji Allah subhanahu wataala shi Allah ce dukkan waɗannan kullun hi kitabin mubin dukkan su suna cikin littafi wanda a bayyana ne wato kullu amrin makatubun kowane al'amari na duniya na halittu an rubuce shi a cikin kitab littafi mubin shine lahul mahfuz ba abin da ke kubce masa komai Allah ya sani ko ci gaba huwallazi وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء Allah subhanahu wata'ala kuma ya ci gaba da bayyana kudurarsa wadda ke sa abin nan mutum ya ƙara imani ya san ba abin bauta in ba Allah ba subhanahu wata'ala Allah ya ce kuma huwa allazi kusanyi fa shine wannan wanda bai kamata a bauta ma ko ba in ba shi ba huwa allazi shine wannan khalaqa samawati wal arda wanda ya halitta samai bakwai kuma ya halitta kasai ya halitta samai bakwai ga sunan sama kuna kallo ya halitta kasai ga sunan guda bakwai kuna sama a gare su sannan ya hore muku ƙasan nan ku taka ku yi gina ku yi noma ku yi komi a kanta da ya so sai ta zama sandare kamar ƙarfe kuma dutse ga zahin rana sama ga zahin ƙasa ƙasa da Allah su sashe muku haka to bai ba ya hore muku ita wato ya halitta su fi sittati ayyami a cikin kwanuka guda shidda Allah na iya halitta sama da ƙasa duka a cikin tsaftawa da bismillah ɗauta uh, da abin nan masu da magana ke cewa ɗauta da bismillah yana ɗan cikin lahazata tunda duk al'amarin za shi yi zai ce kun zamo abu sai ya zamo amma nan ya halarci sama da ƙasa cikin kwana shidda don ya koya mana a ta'anni yin natsuwa ga al'amurra kada ka yi fagamniya duk wanda ke fagamniya ga al'amari za ga bece nasara ga al'amuransa bai abu daki daki kada ka yi sauri sai ga mutane yau na ta faɗa cikin musibu iri iri domin abinda mutumin yau ke so kamar a yaren zamani yanzu da tashin su su wadata su azarta sana yana yiwa don me da haihuwa ka baka zan kato ka balaga ba a sai da oka ta yi cikinka wata tara Allah na iya sa ciki shiga ɗaya rana a haihu ɗaya rana a girma ɗaya rana a balaga ɗaya rana a arziki ɗaya rana don na iya wannan amma bai yi wannan tsarin ba don haka sai an yi ciki cikin kuma sai an wahala kai ka wahala wadda aka wa cikin ta wahala sannan cikin ya shiga ta kuma wahala yana kwana arba'in saren mani ya koma jini ya koma soka wannan daki daki ne a ta'anni ya yi wata tara a haihe shi ko wata bakwai ko wata shida wadda Allah ya so a haihai sannan a haihe ka mai rauni ba ka gani ba ka ji kaɗan kaɗan ganin ka ya shiga kaɗan kaɗan jin ka ya shiga kaɗan kaɗan hauru su shigo ka fara iya abin nan eh, zama ka fara iya rairage ka fara iya tashi kana tafiya magana kana samce haka iya haka ne wani bayan wani to haka haka ake son mutum ya zamo ga duk al'amarinsa a ta'anni kada ka yi gaugawa atta'ani min Allah wal ujlatu min ash-shaytan wannan daki daki daga Allah ne ujla shaytan ne zaka zaka ga wani ina son shi arziki maza sai ɗauki daga kawai tara hanya wajen amuru ba sai a kama shi ba a wuce wata uku sai a gane ga jiro an halibi ina magana gaugawa take nan ne umarnin gaugawarsa amma da ya tsaya ya ta sana'a kaɗan kaɗan abin da ke samu su san ajewa kowa ka ga yi arziki ba wanda ya arziki haka nan a can sai ya wahala to za ka ga yanzu wani ya shekara hamsin talatin yana sana'a ko yana aikin gwamnati ya ta sai ya tara yan kuɗi ne yaro da kama aikin gwamnati sai suka yi arziki abu na zama ana alaɗe daidai Na haka yi wannan su aya tana gwada muna lallashi a ta'anu Allah ce ya halitta sama da ƙasar fi su cita ayyami a cikin kwanuka shidda wa kana arshihu alalma a wannan lokaci al'arshinsa yana bisa ruwa ta lokacin kahin Allah ya halitta samai da ƙasai bai faɗa muna inda yake ba illa da ya ce wa kana arshuhu alal al'arshin sa yana bisa ga ruwa wannan gaibi ne wanda yake wajibi ne kai imani da shi kuma manzo Allah as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya fasara mana wannan aya ya ce kataballahu maqadir al-khalaiq Allah ya rubuta maqadir hukumce hukumcen bayi duka qabla an yakhluqa as-samawati wal ard gabanin ya halicci sama da ƙasa duk hamsin na alfa sana da shekara dubu hamsin yanzu kai musa ko isa ko muhammad kahin allah ya halicce ka ya rubuci abinda za ka samu da abinda za ka zama har zuwa mutuwar ka shekara dubu hamsin kahin ka zo to me wahala cikin na wahala kai ta kowa kan abin shekara dubu hamsin Allah ya rubuta duk maqadir al sannan ya halitta samai da ƙasa manzo Allah ce wa kana arshuhu alal ma'i al'arshin sai ne da bisa ruwa ba komai ba sama ba ƙasa ruwa ne gaba ɗaya a arshin na bisa gare shi in ba annabi ba ke fasara wannan wurin ga wani lamzi manzo Allah ya ce kana Allahu wa lam yakun shay'un ma'a wa kana arshuhu alal ma' Allah yana nan tun ba komi tare da shi tun a wannan lokaci al'arshi suna bisa ruwa wannan ya nuna halitta al'arshi halitta al'arshi wato ta riga ya halitta samai da ƙasa don ga shi nan bisa ruwa kafin a sama da ƙasa ko ba haka yake ba ɗai kenan sannan wannan ya nuna halitta al'arshi ta gabaci halittar sama da ƙasa da shekara nawa dubu hamsin hamsina alfasana shekara dubu hamsin an kai al'arshi tana nan gabanin a yi sama da ƙasa to sannan hikimar ubangiji ta hukumta bayan waɗannan abubuwa duka ya halitta sama da ƙasa a cikin kwana shidda sannan ya halitta sama da ƙasa bayan kwana shidda bayan halitta su sannan istiwa ya ta zo a kan don cewa ya halaka samawati wal ardi fi sittati ayamin thumma stawa ala al arsh to wannan istiwa ya kan al'arashi abu ne na gaibi ya halatta ka ce to sadda bai halarci sama da ƙasa ba shina ina ba ruwanka da wannan Ba a wannan lokaci bai faɗa ma inda yake ba ko ya faɗa muna don haka imamul bukhari a cikin littafinsa khalqul qalil ibad wani dan bid'a jahamiya tambaye shi yace kai buhari ka ce Allah yana saman al'arshi sai ce eh shi ya faɗa don ya ce ar-rahman alal arshi stawa ce to najiya sadda bai yi sama ba bai yi ƙasa ba bai yi al'arshi ba bai yi wa ba bai yi wa ba ina shike ce to wala wallahi hidina bi shay'in ilimi hi illa bima masha ba wanda ke kewa da ilimin Allah sai abinda Allah so ya faɗa mai haka ya faɗa wannan na tsaya ne ta yi zuwa da <laughs> don ka wuce hankali ka wuce ka wuce ikon ka duk ilimin tunanin ka qur'ani da sunna Allah ya bayyana ma abu ko manzo Allah ya bayyana ma to ga abin da Allah bayyana mana gashi ya faɗa mana ko wanda zai khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin wa kana arshuhu ala al-ma'i manzo Allah fasara mana wannan aya da kansa ya fasara ta ba wani mutum ya fasara ba كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء sannan daga baya Allah ya ce muna khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa ala al arsh me ne kace a ciki babu babu balle ka tambaya ka ce to sadaka arsh bayana ina ina wanka da wannan ya hada ma sannan inda yake ya hada min ba balle in hada ma da ya hada min sai in hada ba to bai hada mini ba ya zan yi da <laughs> muke wannan ko to ka tsaya inda Allah sai sai sai ya yi kuma abinda ɗan rikicin da ba su fahimta ba sifa ta al'istuwa sifa ce ta mashi'a ubangiji sifa ce mashi'iyya wato abinda a sifa mashi'iyya ko kuma sifa fi'iliya ta ganin dama sifa ta ganin dama ba sifa ce zatiya ba Allah ta latin fakku an zati ba ita bace akwai sifa wadda yake latin fakku an zati kamar rayuwa da ji da gani waɗannan duk in an ka cire su to na kasa ta zo domin idan ka ce ga mutum in ka ce abu na bai da rai to ka sifanta shi da ni da kishiyar rayuwa mutuwa in ka ce ji ka ce ga abu baya ji ka sifanta shi da mi kishiyar ji mice ce ita kurmanci gani in ka ce baya gani ka sifanta shi da sifa makabta to duk Allah ya tsarkaka daga wannan don haka shi rayayye ne da'iman ka'imun ne nafsi rayuwarsa rayuwa ce wadda ba ta karewa mai gani ne ganinsa ba ya karewa mai ji ne jinsa ba ya karewa ko ba irin namu ba ne don waɗannan sifofi duka sifofi ne na zati amma sifofi ne na ganin dama sai mutu sai ka ga dama za ka yi wannan ba a tambaya kudin ne yanzu za ka tambaye amin nan mutum mai misali ne allah shi adda mahi girman sabin nan misali mutum yana da gidajensa da yawa yana da gida kolo kolo yana da gida samarot yana da gida abin nan wata shiya an masu kuɗi kuma eh, arkilla yana da shiya to gida kawo shiya ma abu yana da gida sai mutum ya ce to yau abin nan eh, holo kulob zan kwana sai ka ce don zai kwana a can kana da iko inda ya ga dama can zai kwana don haka inda wadda Allah wannan sifa ta Allah sifa ce mashi'iyya kahin ya istiwa'i bai faɗa mana inda yake ba amma lokacin da istiwa'i ya faɗa mana yana saman al'arshin sa istiwa'un yaliqu bihi kuma istiwa'i wanda dace da shi babu kaifiya ba mu cewa ga da istiwa'in yake ba wanda ya suna sai Allah za ka suke cewa al-istiwa'u ma'lumun wal kayf ko kuma ghairu ma'qul imamu malik aka tambaya kan wannan ya bada wannan amsa to wannan aya babbar aya ce kuma ga lokaci ya ya kulle mana eh Eh, mu da mata gobe mu ce ɗauka kuma bar bin nan bari mu fassara ta sai mu tsaya nan Allah ya ce wa kana arshihu alal ma'i wannan lokaci al'arshin sana bisa ruwa yayi wannan liyab lokun don ya jarabe ku ayyukum hasuna amalan wane ne cikin ku zai aikata aiki wanda yake mai kyawu wato cikin ku zai aiki wanda yake aiki mai kyawu Allah ya ce walla in qulta idan kace musu su waɗannan mushrikai kace musu wato innakum latub'asuna lalle ku za a tafi eh? ban ji ba eh, wato eh, la yaquluna allazina wato wannan in ƙulta innakum idan ka ce musu innakum mabusun ku za a tayar da ku ranar alƙiyama min ba'da mutu bayan kun mutu la yaquluna allazina kafaru sai waɗanda sun haka kafirta su ce inna hadha illa sihrun mubin wannan kan ba ko bane fa sihiri ne bayananne a ce mutum ya mutu ya rududdugi ya bi ƙasa kuma a tayar da shi wannan ba mu yarda da shi haihata haihata in hiya illa hayatun dunya na mutu wa haya wa ma asu wa ma na nahnu ma mabusu ba zan daga tasuwa ba wato ba a tayar da mu suna ganin wannan sihiri ne to wannan ne ya kamata mu kwana ga wannan aya gobe sai mu sanya kan mu ci gaba da sauran abin Allah ya taimake mu shirye da mu wannan ya ce menene hukuncin wanda aka sace wa kaya ya kai wani malami ya ce ya yi masa yasin domin a gane kayan yin yasin din yana da kyau ko bai da kyau a baya da kyawu yasin ba ta sa a gane kaya ka dai ci giya idan ka ci giya an gane shi kenan idan ba ka gane ba ka bar shi bin na ya biya ka lahira amma ba a yin yasin don a gane bali a ce akwai yasin mai eh, eh, iri-iri ne akwai yasin mai sarka akwai mai akwai zanzabi ko zanzabi wai jikin ta abin nan to wannan duk nau'i ne na sihiri ba a ba a Allah da da sihiri malan Allah ya ilmi mai albarka mu kuma da ke saurare ya ba mu ikon aiki da shi amin malan ya ya ya aka yi nafila ana yin sallar nafila bayan sallar la'asar eh ana yi wannan shine kauli kuma mashahur illa khilafa ce tsakanin malamai wasu na ganin ba a yi amma suna ganin ana yi don haka abin nan eh, hadisi sahi da kuma fasarorin malamai kamar a ce imamu shafi da sauransu suna tabbatar da wani ana yi sallar da ba a yi ta ce wadda ba ta da dalili amma idan tana da dalili ana yi dalili kuma ka shigo a masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda shiga cikin masallaci kada ya zauna sai ya raka'a biyu to wannan ya halatta yayi ko kuma sallar jana'iza ko kuma sallar ta ramko da katuna wannan duk ana yi